Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraron mu barka da wannan lokacin da fatar kun wani lafiya ga labaran namu na daren yau kamar haka. Gwamnan Zamfara ya share wa ma'aikata hawaye ya biya su bashi da suka biyo. Gwamnan jihar Zamfara ya biya ma'aikata da suka yi ritaya kudadensu na gratuti da suka biyo bashi. Gwamna Dauda ya biya jimillar Naira biliyan tara ga ma'aikatan da suka yi ritaya a jihar waɗanda suka biyo gwamnatocin baya bashi. Gwamnan ya biya biliyan hudu da ɗigo biyar ga ma'aikatan gwamnatin jihar da biliyan hudu da ɗigo tara ga ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar da suka kai ritaya. Gwamnan Jihar Zamfara Dauda Lawal ya biya Naira biliyan tara a matsayin kuɗin giratuti da ma'aikatan Zamfara ke bin bashi tun shekara ta 2011. Gwamna Dauda ya amince da fara biyan bashin kudaden na gratuti ne a farkon watan Fabrairun shekara ta 2024, a wata sanarwar da mai magana da yawun gwamnan Suleiman Idris ya sanya a shafin sa na Facebook ya bayyana cewar gwamnati ta biya naira biliyan 4.9 ah, ga ma'aikatan jihar da suka yi ritaya a rukuni tara. Gwamnatin Zamfara ta biya ma'aikatan su Suleiman Bala Idris ya kara da cewar an kuma biya ma'aikatan kananan hukumomi biliyan hudu da digo biyar a cikin alkawalin da ya dauka na sake fasalin ma'aikatan gwamnatin jihar Zamfara a watan Fabrairu. Gwamna Dauda Lawal ya kafa wani kwamiti da zai tantance 'yan fansho na jihar da ba a biya su kuɗin giratuti ba tun a shekara ta 2011 ya zuwa yanzu an biya kuɗin gira. tuti ga mutane 2,666 daga cikin mutane 3,880 da aka tantance masu karɓar fanshon wanda ya kai biliyan hudu da dubu dari takwas da sittin da dubu dari shida da talatin daga cikin kudaden da suka biyo gwamnatocin baya an biya waɗannan kudade ne ga ma'aikatan da suka yi ritaya tsakanin shekara ta dubu biyu da sha biyar zuwa ta dubu biyu da ashirin jimillar adadin kudaden giratutin na ma'aikatan ƙananan hukumomi sun kai biliyan biyar da miliyan ɗari shida tamanin da takwas inda daga ciki aka biya biliyan hudu da miliyan 497 waɗanda aka biya kuɗaɗen su ne wanda suka yi ritaya a tsakanin shekara ta 2011 zuwa ta 2021. A takaice gwamnatin jihar ta biya jimillar kudin giratuti Naira biliyan tara da miliyan 357 daga cikin biliyan sha uku da miliyan 784 ga ma'aikatan da suka yi ritaya 6,506 daga cikin ma'aikata 8,684 da aka tantance. Waɗanda aka biya kuɗaɗen su ne waɗanda suka yi ritaya daga shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2024. Ga wani rahoton namu kamar haka, an samu asarar rayuka bayan 'yan bindiga sun yi wa jami'in tsaro kwantan bauna Wasu miyagun 'yan bindiga sun kai hare-haren kwantan ɓauna kan jami'an tsaro a ƙananan hukumomi biyu na jihar Katsina. 'Yan bindiga a yayin hare-haren da suka kai sun hallaka jami'an rundunar KSW c mutum hudu da 'yan banga mutum biyar gwamnan jihar katsina dr umar rada ya nuna alhininsa kan wannan mummunan hari da 'yan bindiga suka kai 'yan bindiga ɗauke da makamai sun kai hare-hare kan jami'an tsaro a jihar katsina hare-haren da 'yan bindiga suka kai a yammacin ranar juma'a ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro mutum tara Jaridar The ta rahoto cewar 'yan bindigar sun kuma sace manyan bindigogi guda shida a yayin harin, yadda 'yan bindiga suka kai harin. A cewar wata majiya, harin na farko ya faru ne a lokacin da wasu gungun 'yan bindiga dauke da manyan miyagun makamai suka yi wa jami'an tsaro na rundunar KSWC da 'yan banga kwantan bauna a karamar hukumar faskari. 'Yan bindigar sun yi musu kwantan bauran ne lokacin da suke aiki ba da tsaro ga manoma da suke girbin amfanin gona unguwar Kafa da ke kan hanyar titin kara zuwa Faskari, a yayin harin 'yan bindigar sun hallaka jami'in rundunar KSWC mutum hudu da 'yan banga mutum biyu, a wani harin na daban da aka kai a yammacin ranar wasu gungun 'yan bindiga sun yi wa 'yan banga daga ƙaramar hukumar Matazo da ke kan hanyar Gwarzo zuwa Yalwa kwantan bauna a yayin harin 'yan bindigar sun kashe kashe 'yan banga uku sannan mutum ɗaya ya samu mummunan raunuka. Gwamnan ɗaya ya yi alhini. Jaridar bingar ta ce bayan hare-haren gwamnan jihar Katsina Malam Dukka Umar Raɗa ya jajanta wa iyalan jami'an tsaron da suka rasu, ya ba da wasu da sadaukarwar da suka yi wajen gudanar da ayyukansu. Gwamnan Raɗa ya bayyana cewar gwamnatin jihar za ta ba da dukkanin gudunmuwa da ta dace ga iyalan mamatan. Ga wani rahoton namu kamar haka wasu miyagu sun buɗe wuta a kusa da gidan ministan Tinubu. Rahotanni sun nuna cewar an yi harbe-harbe a gundumar Mafaraucin kusa da gidan ministan Abuja Wike a jihar Rivers, wata majiya daga yankin ta ce tun da sassafe wasu mutane suka yi wa mazauna yankin gargadin kar su fito zaben kananan hukumomin yau Asabar. Mutum daya ya samu rauni sakamakon harbe-harben da aka yi wanda tuni aka kai shi asibiti domin kula da lafiyarsa. Mutane sun shiga tashin hankali yayin da aka fara harbe-harbe da ba ƙaƙƙautawa a mahaifar ministan Abuja Wike. Wata majiya daga yankin ta ce tun safe wasu mutane suka zo yankin suka sanar da cewar kada wanda ya kuskure ya fito kaɗa ƙuri'a a zaben da ake yi yau Asabar. a rahoton da bingar ta tattaro lokacin da malaman zaɓen suka kama hanya zuwa anguwar da karamar hukumar Obio akfor an ga 'yan bindiga sun isa yankin, wasu tsageru sun yi harbe-harbe a Fatakwal. Bayanai sun nuna cewar 'yan bindigar da ba a san ko su waye ba sun buɗe wuta tare da tsorata mazauna yankin inda suka gargaɗi kar su fito yin zaɓe. Charles TV ta ce an ga wasu mutane a cikin wata baƙar mota Toyota Corolla ɗauke da da bindigu sun na harbe-harbe a yankin Wunfe kusa da gidan Wike. Ga wani rahoton namu kamar haka Kwamatala gwamna ya naɗa 'yarsa domin maye gurbin matarsa a ofishin First Lady. Kwanaki bayan mutuwar matarsa, gwamnan ya gabatar da ‘yarsa domin maye gurbin ayyukan ofishin margayiyar Gwamna Imo Inu ya tabbatar da naɗin ‘yarsa helin inu domin zama a matsayin First Lady na riƙon ƙwarya. Haka na zuwa ne bayan mutuwar matarsa Mrs. Patient Imo Inu kimanin kwanaki tara kenan da suka gabata. Jihar Akwa Ibom Gwamna Umo Inu ya naɗa wacce za ta riƙe ofishin First Lady bayan mutuwar matarsa. Gwamna inu ya tabbatar da naɗin 'yarsa Helen inu domin riƙe ofishin marigayiyar Fashions Inu na riƙon ƙwarya. gwamna ya naɗa ɗayarsa a ofishin matarsa wannan na ƙunshe ne a cikin wata sanarwar da ya fitar bayan ziyarar matar shugaban ƙasa remi tinubu domin yi masa jajecewar rahoton tribune Gwamna inu ya gabatar da 'yar sahelin inda ya ce za ta ci gaba da ayyukan alheri da ofishin yake yi kafin mutuwar matarsa. "Domin ci gaba da ayyukan ofishin matar gwamna, ina gabatar muku da 'yata helin inu saboda gudanar da ayyukan margayiya, helin za ta yi aikin kafada da kafada da mataimakin gwamna da kuma kwamishinan harkokin mata. Inu ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan ƙwarewar 'yar tasa, inda ya ce yana da tabbacin za ta ci gaba da ayyukan ofishi ba tare da matsala ba. Ga wani rahoton namu kamar haka, Ranar Malamai ta Duniya, malaman Nijar sun koka kan halin da suke ciki. An gudanar da bikin Ranar Malaman Makaranta ta Duniya ta bana shekarar ta 2024, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a shekara ta 1994 da nufin ƙarfafawa malamai gwiwa a ayyukan ilimantar da al'umma. niyami Nijar a bana ranar ta zagayo a wani lokaci da malaman makarantar a jamhuriyar Nijar ke fama da tarin matsaloli masu nasaba da yanayin rayuwa da na aiki yayin da wasu yankunan ƙasar ke fuskantar matsalolin tsaro masu tada ƙayar baya wanda ke yi wa malamai barazana. Ranar Malamai ta Duniya da ke matsayin wani lokacin bitar halin da malaman makaranta ke gudanar da ayyuka na zama wata damar ji ta bakin su a game da yanayin raguwa da suke ciki don magancewa da kuma inganta abin da ke buƙatar gyara. Taken ranar ta bana shine ne "A Baiwa Muryoyin Malamai Muhimmanci," sai dai karancin albashi da rashin samun sa a kan lokaci na ɗaya daga cikin matsaloli da ke addabar malamai a yanzu haka a Nijar. Matsalolin tsaro da ake fama da su a wasu yankunan ƙasar abu ne da ya haddasa koma-baya sha'anin ilimi a 'yan shekarun nan duk da matakan da hukumomi ke ɗauka ayyukan karantarwa. Malam Sharif isufu sakataren ƙungiyar malamai ta SYNACEB ta Nijar, ya ce malaman makarantu suna fuskantar ƙalubale musamman a ta rashin tsaro, sama da kaso 80 na malaman makaranta 'yan kwantiragi ne. A baya, gwamnatin ƙasar ta yi alƙawalin shigar da wani rukuni na malamai a sahun ma'aikata dindindin da nufin inganta sha'anin ilimin boko, sai dai shiru kake ji. Zi dalili kenan da Gamayyar kungiyoyin Malamai ta muku ta shiga ta da hukumomi daga barci a taron manema labarai karan farko kenan bayan juyin mulkin kasar. Malam Lawli Sufu, magatakardan ƙungiyar malamai ta SNEN, e ya ce ya kamata a gyara albashin malamai kuma a dinga biyan su akan lokaci. A ranar 28 ga watan Oktoba ne ya kamata a koma makaranta. Bayan kammala babban hutu, Gamayyar Dinamic na gargadin gwamnati ta yi amfani da ɗan lokaci da ya rage don ware dukkan wasu matsaloli da malamai ke fuskanta. A wata wasiƙar da ma'aikatar kungiyar Ƙwadago ta Ƙasa ta aike wa ƙungiyar kwadago a ranar Alhamis ɗin da ta gabata sun buƙaci jagororin ma'aikata su hallara a taron tattaunawar da za a yi a makon gobe da kwamitin ministoci mai alhakin sulhunta ɓangaren gwamnati da na ma'aikata.